ku ilimantu ku nishadantu da mutumi na isa zanna isa daga shirin mai farin jini wato daga titi menene kufai eh kufai kawai yana nufin gareji kamar ya shi ne kufai shi ne kufai ina eh kufai dai a wasancen yana ɗauke ta kamar guri ne da yake kamar aka dan ku inda ka dan sama ka dan rufe samu ka dan rufa shaka haka za a dan ajiye abu a ciki shine kufai ni a yanda na kasar na doke shi ba kufai kamar wani abu ne na masai kamar me wani abu ne na masai shine kufai eh kufai Eh, abin da ake nufi da kufai wani wani wani jeji ne haka shine kufai <laughs> wallahi eh jeji shine kufai eh jeji shine kufai kufai wani abu ne da ake kawon ma'ajiya kama makabarta haka makabarta ake binne mutane eh shine kufai eh shine kufai kufai kamar wani waje ne ko gari haka da ba kowa wanda babu mamora ga nan dai kamar abundant in ji bature eh, abundant waje ya shekaru kamar ba shi da wani amfani kin tabbata insha Allah yawa to ni da yanda na san kufai irin kamar irin kango za a ce irin kamar an fara gini ko an tsaya ko kuma irin an fitar da foundation an tsaye da aikin ko dai kangon ne dai kawai aka ba a yanka ba to shi ne nake tunanin kuma kamar yadda malam aminu ala yake cewa kwarai ya bala da bulayi da ya bara a cikin kufai kaga yana nufin kwarai ya bala yana bulayi da ya shiga cikin kongo yana bara kaga ba abin da zai samu so mu je bara mai ramu zo mu je bara a kufai alan waka mai ramu ba ta yin bara a kufai ina da kwai guda goma na fasa uku na soya uku na ci uku so rana ka fasa uku ka soya uku ka ci uku kwantar da hankalinka kamin bayanin abin da ka sani saura daya saura guda saura daya <laughs> ka fasa uku ka soya uku ka ci uku saura ka guda biyu saura guda biyu a ba malam musa <laughs> ina da kwai guda goma na fasa uku na soya uku na ci uku saura guda nawa ya rage saura guda bakwai saura na bakwai Kai, ana buɗa oga. Ina da ƙwai goma, na fasa uku, na soya uku, na ci uku, sora nawa ya rage. Saura bakwai. sora guda na? Guda bakwai. Ka tabbata? To, ka soya uku, ka fasa uku. Ka soya eh ka eh, me kace ma? Na fasa uku na soya uku na ci uku. To ai duk ɗayan ne duk guda uku ne ne. Shine. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Masu kallo da fatan kun ilmantu kuma kun nishaɗanta da wannan shirin. idan aka ce kufai ana nufin tsohon mutsuguni shine kufai wanda ba amfani da shi kamar a wakar ala da yake cewa kwanda ne bara a bulayi da ne bara a kufai ina jin masu sai na yi karin haske kai ba kwai guda goma kuma da nake da shi shine na fasa uku na soya uku na ci uku dama kwai ayin aka ci sai ka fasa sannan ka soya sannan ka ci don haka kwanda ya rage mun guda bakwai ne ku kasance da ni a wani makon mai zuwa domin jin me zan zo muku da shi